وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تعظيما لمجده وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصها الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai ne cikakken iko wanda ya kara raya mu a cikin wannan yammaci na tara ga watan safar bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari arba'in ɗaya. wanda yi daidai da talata takwas ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da goma sha tara miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba talatin da tara yakubu avenue daura daga Galadima Road angon Rimi GRA Kaduna a wannan ƙasa tamu ta Najeriya muna ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka i'tiqadul a'immatul arba'a wato kudirin magabata guda hudu na ustaz Dr. abdurrahman al-khumais hafizahullahu ta'ala wannan shine majalisi na goma sha biyar a karatun wannan littafi za mu tashi a shafi na goma sha shida wato ƙarƙashin faƙara ta jimun inda malam yake cewa aqwalul imami abi hanifa fil iman zantuttukan da nu'man bin thabit al-kufi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a ya faɗi dangane da imani saboda imani wato yana daga cikin rukunai na imani guda nawa guda shida rukunan imani guda shida shine a hadisin da imamul al-Bukhari da Muslim suka rawaito da asabu kutubu sitta daga Umar dan Khattab Allah ya kara yadda a gare sa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sayyidina Umar yake bada labari muhalli shahid a ciki gaban hadisin shine faqal akhbirni anil iman mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam ya ce wa manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ka bani labari akan imani wato menene imani me ake nufi da imani rukunanta da ababen da ta kunsa sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya da amsa yace al-imanu imani an tu'umina billahi وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره yace imani shine kai imani da Allah shine na farko an fahimci matsalan shi kuwa imani da Allah yana da rukunai guda hudu shine yin imani akwai Allah sai ka yadda akwai Allah saboda akwai wa'anda ma ba su yadda da ne samuwar Allah ba ba su yadda akwai Allah ba ƙuraishawa ba su yadda da Allah ba wa qalu ma hiya illa hayatuna na mutu wa haya wa ma yuhlikuna illa ad suka ce ai ba komai bane face rayuwarmu ta duniya muna mutuwa muna rayuwa amma babu abin da ke kashe mu zamani ne kaga kenan ba sai da me samuwar Allah shi sa Allah ya maida musu da martani am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun shin an halicce su ba tare da komai bane ko ko su ne masu yin halittar istifhamul inkari ne a takariri Allah yayi kamar yadda malaman balaga suke faɗi bi ma'ana tambaya ce wanda amsar kowa a zuciyarsa ya san hakan ne amma kuma Allah yana inkarin aikin da suka yi saboda ai ba su yadda ba sun ce ɗabi'a ce ta samar da su kuma ita take kashe su to kaga wannan shine rukuni na farko rukuni na biyu ka yadda da aikata aikatan Allah shine al-imanu bi rububiyyatillah na uku shine al-iman bi uluhiyyatillah ka yadda Allah shi kadai tilo ya cancanci a bautata masa babu wanda ya cancanci a bautata masa in ba Allah ba na hudu al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi al Ka yi imani da sunayen Allah tsarkakakku da siffofinsa Ka yi imani da sunayen Allah mafi kyau wanda Allah ya tattale su ya ajiye su ga bayinsa idan suka kaɗaita shi da wa'annan sunayen suka kira shi da wa'annan sunayen suka bautata masa suka kadaita shi suka roke shi Allah zai biya musu bukatan rayuwarsu duniya da lahira sannan da siffofinsa wanda babu wanda ya kama da shi to kaga wannan shine rukuni na yin imani da Allah sai ce wa mala'ikati ko sai kai imani da mala'ikun Allah jumlatan wa tafsilan sai kai imani da mala'ikun Allah a dunkule su ne babu wanda ya san iyakansu sai Allah wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu wa ma hiya illa dhikra lil bashar babu wanda ya san rundunan ubangijinka in ba shi Allah kadai karan kansa ba tunda Allah ya halicci baitul ma'mura akwai mala'iku dubu saba'in suna shiga su bautata wa Allah idan sun tafi suna ba sa dawowa tun da Allah ya halice sama aka halici baitul ma'amura Allah ya halici wannan mala'ikun kowanne kowace rana har zuwa yau duk wanda ya duk mala'iku dubu saba'in da suka shiga sun tafi kenan sai dai wa'ansu dubu saba'in sun shi shigo manzo Allah ko sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Bukhari da Muslim hadisin abu huraira yace afati sama wa hiya ahqqu an taqut ma fiha mawdi'u qadamin illa wa fihi masjida malakun yazdu lillahi ta'ala sama na kugi kuma ta cancanci ta yi kugi babu wuri a sama daidai da tafin kafa face akwai mala'ika yana yi wa Allah bauta kaga babu wanda ya san adadinsu وتفصيلاً دكما على الربيع وعند من زن الله صلى الله عليه وسلم يجي أمانا سونا ينسو دوان دا نفسين قرآن يجي أمانا إرنسو جبريل ميكالا كو إسرافيل كو ملك الموت مالك دك وأنن نسيازو دا ملك الجبال دا سورنسو ina fata an gane amma a zara'ilu bai zo a ƙur'ani ba kuma bai zo a sunna ingantacciya ba babu inda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam magana ingantacciya da ta tabbata a gare shi kira mala'ikan mutuwa da sunan zara'ilu sannan kuma babu hadisi ingantacce da ya kira mala'ikan da ke gadin aljanna da suna ribuwan duk hadisan rubabbu ne hadisai ne na ƙarya na ƙage aka jingina wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane hadisi ne da yazo yace khazinu aljanna mai gadin aljanna yace ati babul janna wa astaftihu zan zo kofan aljanna sai in nemi a mun kofa fa yuqalu man sai a ce wane ne fa aqulu muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce sai na ce ni ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisin bukhari da muslim sai mala'ikan da ke gadin kofar aljanna yace daman Allah ya ce kada in bude wa kowa kai ne farkon wanda zai shiga kuma al'umman ka ne na farko mu ne na ƙarshe mu ne kuma na farkon shiga aljanna sai mun riga kowace al'umma shiga aljanna saboda kowace al'umma za ta shiga aljanna ne tare da annabinta to mu ne muka zo na ƙarshe amma mu ne za mu fara shiga aljanna ina fata an gani wa kutubihi da littattafansa a taura zabura injila suhufi ibrahima wa musa sannan wa rusulihi da kuma manzanninsa mala'ikun a manzannin Allah jumlatan wa tafsilan a dunkule da kuma a fayyaci a dunkule babu wanda ya san adadinsu sai Allah a rarrabe Allah ya ambata mana ashirin da biyar a cikin ƙur'ani Allah ce wani kaji arsalna rusulan min qablik minhum man kasasna alaika wa minhum man lam naqsusum alayka tabbas mun aiko da manzanni gabaninka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin su akwai wanda muka baka labarin su daga cikin su akwai wanda bamu baka labarin su ba ba wanda ya san su sai wa sai Allah sai dai an samu wani hadisi daga Jami'u Tirmidhi da Sunani Abi Dawud da Nasa'i wanda ya zo akan cewa adadin annabawa da manzanni ɗari uku da goma sha shida wata sha bakwai wata sha takwas wata sha tara sai dai hadisin bai inganta ba hadisi ne malaman hadisi sun yi ittifaki cewa hadisin nan bai inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka babu wanda ya san adadin su sai Allah Allah ne ya ce fa mun sanar da kai wasu wasu kuma ba mu sanar da kai ba to ta ina manzo Allah zai san adadin su tunda ba sanar da shi ba ta ina zai san su ina fata an gane to wannan yin imani da su kenan jumlatan wa tafsila wal yawmil akhir da ranan lahira kiyama gaskiya ce shi sa sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu lokacin da yazo yana karanta suratul zariyat sai fashe da kuka والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرى fashe da kuka. sai ya Allah ba sai ka rantse ba za mu yadda da kai saboda Allah ne ke rantsuwa shi ne yake kuka yake cewa ya Allah ba sai ka rantse ba za mu yadda da kai ya Allah ko ba ka rantse ba mun yadda da kai ya ubangiji saboda Allah ce fa wa rabbis samai wal ardi innahu la haqqun mithla ma annakum tanfihun Allah ce na rantse da ubangijin sammai da kalsai kiyaman nan fa gaskiya ce kamar yadda kuke magana tabbas zai abu kaga wal yawmil akhir kenan ko sai ce wa an tu'mina bil qadri khairihi wa sharri kai imani da kaddara alkhairin sa da sharrin sa daga waye Allah subhanahu wa ta'ala kaga wa'annan sune imani gabaki da to rukunnan imani kaga akwai daga ciki shahadatani shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah to shine malam yake cewa qala imamu abu hanifa nu'man bin thabit al-kufi Allah ya da rahama ya ce wal imanu huwa al-iqrar wa at-tasdiq in an ce imani huwa al-iqrar shine tabbatarwa wa at-tasdiq da kuma gaskatawa wannan ta'arifin imani lugatan kenan kamar yadda Allah maɗaukaki yake faɗi dangane da ikhwatu Yusuf ‘yan uwan annabi Yusuf lokacin da suka dawo wurin babansu da yamma da daddare suna kuka suna cewa inna zahabna nastabiqu ko wa tarakna yusufa inda mata'ina fa akalahu dhi'bu wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin wato ya abana ya kai babanmu ina zahabna mu mun tafi nastabiqu muna muna gudu muna gudu tsakaninmu da juna wa tarakna yusuf inda mata'ina muka bar annabi yusuf a wurin kayayyakin mu fa akalahu dhi'bu sai kirkeci yazo ya cinye shi tunda mu mun je muna guje-guje tsakanin mu irin wasa da ake yi da juna sai suka ce wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin ai wa ma anta bi musaddiqin lana walau kunna sadiqin kai ba ne gaskata mu bane koda da gaske muke wato daman ƙarya ce to kaga ma'anar imani a harshen larabci at-tasdiq shine gaskatawa shine wa man yu'min billahi yahdi qalba Abdullahi dan Abbas ya fassara wannan aya da imani da kaddara imani ko a ina ke a zuciya ko tasdiq kenan ko kenan wa man yu'min billahi duk wanda yayi imani da Allah ya haje kalba Allah zai shiryar da shi zai shiryar da zuciyarsa bi ma'ana duk wanda yayi imani da kaddara da daɗinta, da datinta duk yanda yazo masa yayi imani da Allah to ya haje kalba Allah zai shiryar da zuciyarsa ba zai halaka ba kaga tasdiq ya zo a nan kin to imamu abu hanifa ya ba da wannan ta'arifi na imani cewa tabbatarwa ne a zuciya kuma gaskatawa ne a zuciya wannan yana daga cikin wato aƙidan murji'awa ina fata an gane duk da su murji'awa sun rabu kashi goma sha biyu a cikin goma sha biyun nan akwai murji'atu abi hanifata akwai murji'an abu hanifa kamar yadda asalin tasirin malaminsa ya sa abu hanifa yake furuci da wannan magana waye malaminsa shine hamad ibn abi sulaiman kamar yadda imamu abu hanifa yake faɗi yadda imamu Laharawi ya kawo su a cikin littafinsa zammul kalam cewa abu hanifa ya ce da na kai matsayin duk inda na wuce ana nuna ne wancan katafaren malami ne amma ba fa na musulunci ba malami a ilmul kalam malami akan falsafanci wane filosofi ne ina fata an gane yace duk inda na girma sai an nuna ni yace wata rana sai wata mata ta zo min tana min tabbaya kuma ni a lokacin ina zama a kusa da majalisin Hamad ibn Abi Sulaiman a masallaci a garin Kufa masallaci kamar yadda wannan masallacin yake nan can ƙarshe Hamad ibn Abi Sulaiman nan Abu Hanifa yana karantar da ɗalibansa shikenan sai matan ta zo tunda ana nuna shi ana cewa wancan katafaren malami ne sai ta ce mai mutum ne yake da mata yana so ya sake ta irin saki na sunna ya zai sake ta abu hanifa ya ce saboda na shagaltu da ilmul kalam ya ce wallahi ne na rasa amsan da zan iya bata saboda ilmul kalam ba ilimi ba ne na addini ilimi ne na girkawa abinda malam ba bahaushe ke kira girkawa greek kenan ko greek oikos garin da ake kira yau macedonia a yau ina fata an gane su ne girkawa ko to ilimin wa'annan mutanen kuma a ciki su ne philosophers ɗinsu aristotle da malaminsa socrates ina ba ta an gane to saboda haka wannan ilimin aka tarjama shi da yaren greek zuwa larabci su kuma sai suka ɗauka suka koya to yanzu idan mutum ya wato ilimi ne da ake koya mutum jayayya baki ka mai da shi fari fari ka mai da shi ne baki kuma ka sa mutane su yadda da haka wato duk wani abu ba za ka yadda da shi ba sai ka yi amfani da kwakwalwarka in ya ci karo da kwakwalwarka za ka watsar da shi daman shi ne asalinsa shi ne yake da alaƙa da psychology ko duk da wani zai iya cewa to ai yanzu akwai educational psychology akwai islamic psychology akwai waye psychology duka dai duk abin da ake ai kwala ne ake amfani da shi to asali yana da tushe ne daga wa'annan mutanen shi aristotle bai yadda da Allah ba socrates ma bai yadda akwai Allah ba ina fata an gane theory ɗinsu shine yanzu mutane ake ɗauka wayewa su kuma wa'annan mutanen sun zo tun kafin zuwan annabi isa da shekara ɗari hudu wanne ne waye wanne manzo Allah ko nasu nasun ko na manzo Allah na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to amma mutane sun mai da nasu shine wayewa me yasa an tambaye ka na manzo Allah shine wayewan saboda shi daidai da zamanin mu ko sannan kuma shine wahayi ko sa'annan kuma shi ne wanda yake tafiya da duk wani lokaci to amma sai mutane suka watsar da wancan sai suka ɗauki wancan shi ne daidai a wurinsu kaga wannan ba daidai ba ne. Allah ya shirya da to saboda haka sai ya tasiranci da wannan ilimi Abu Hanifa ce sai na ce mata kin ga wancan malamin Hamad ibn Abi Suleiman, je ki tambaye shi in kika tambaye shi amsan da ya baki kakki tafi ki dawo ki gaya min ta matan da ta biyo sai ta ce ta malamin kuma da kuke kururuta ashe bai san komai ba ko ba haka ba da duk inda wuce ana cewa malami ne ko ta ce ashe malamin ku da kuke kururuta bai san komai ba ya ce dalilin wannan maganar matar sai na kakkaɓe takalmata sai na ce wa ɗalibaina in ji abu hanifa la hajata li al bi ilmi kalam kai jama'a bani da bukatun ilmul kalam fajalastu ila hammadin yace sai na je na koma gaban hammad ibn abi sulaiman sai na koyi ilimi to hammad ibn abi sulaiman shine farkon mutumin da yace imani furuci ne da kuduri banda aiki Kasan kuwa dalibi yana tasiri da mai malaminsa a wajen sulukin malamin a wajen maganan malamin sa'annan a wajen gaskiyan malamin sa'annan a wajen tsoron allan malamin sannan a wajen mu'amalan malamin ɗalibi kan yi tasiri me yasa muka ji sabon manzala ana labarin sai ka ji kaman ne ba mutane bane ko saboda waye malamin su yana nuna maka girman wa malamin ko irin imanin da malamin su yake da shi wannan ke nuna musu wato imaninsu ke nuna irin imanin malamansu saboda yadda suka sadaukar da rayukansu Allah kuma ke ta du nuna wa'ansu ababai ta karkashinsu wani yana nuna maka girman tarbiyyar da suka samu a wajen wanda suka samu to ɗalibi ana gane waye ɗalibi ne malami ta hannun ɗalibi idan ɗalibi mutumin kirki ne yana da kula da dokokin Allah yana da tsoron Allah to ka bincika zaka ka ga malamin sa mahaifi in ko ɗalibi ya zama mutumin banza baya tsoron Allah zai iya wa kowa sharri ta kan wani abu nasa ko wani abu na zuciya ya taɓa wani ya taɓa wani to ka sani cewa haka ɗalibansa za su kasance mutane wanda ba su da tsoron Allah ina fata an gane idan ya zama macuci sai ka ga ɗaliban da ke ƙarƙashinsa su ma ne sai sun zama macuta irinsa shi sa ya tabbata daga hassan albasiri da Muhammad bin Hassan ah, da Muhammad bin Sirin kamar yadda Ahmad ah, Dr. Ahmad Umar Bazmul ya kawo shi a cikin littafinsa inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum lallai wannan al'amari na ilmin hadisi isnadi addini ne ku duba a hannun wa za ku karba addininku kakka zo ka karba addinin ka a wajen mutumin banza kai ma sai ka zama mai mutumin banza irinsa saboda tasiri na mu'amala da kuma ilimin malami yakan tasirantu a zuciyar ɗalibi saboda yaushe ɗalibi yana ƙoƙarin koyi da me malamansa to in malamin mutumin banza ne shi ma zai zama ne mutumin banza in malaminsa mutumin kirki ne zai dinga ƙoƙarin ne zama mutumin kirki irin malamansa ina fata an gane to abin da ya faru da imamu abu hanifa kenan ya samu matsala a aƙidarsa shi kenan shi ma sai je koyi ilimi a hannun hamad ibn abi suleiman kuma hamad ibn abi suleiman ana kiransa murji'atul fuqaha wato malami ne fakihi ne amma yana da aƙidan murji'awa Su waye murji'awa su ne wanda suke fifita ɓangare na lada akan ɓangare na uku ba wato sun fi karkata zuwa ga ɓangare na samun lada akan ɓangare na azaba ba ruwansu wato maganarsu shi ne duk mutumin da ya ce ya yi imani ko da yana zina yana cata yana ha'inci yana fasikanci yana duk wani abu na yaudara su a wurinsu imaninsa daidai ne bai taba imaninsa ba kuma in ya mutu haka darar zai shiga aljanna akwai matsala ko babu akwai matsala ko yawwa saboda haka su sun fi ba da wato ƙarfi a ɓangaren lada wato kenan duk dai inda za ka yi tun da dai kai musulmi ne kawai kai musulmi ne duk wani saban Allah da za ka yi bai taɓa imaninka ba shine la ya zurru ma'al imani zambo babu wani laifi da ke taɓa ko ke cutar da imaninka za akwai matsala ko Allah ya samu dace to malam ya ci gaba da cewa wa qala imamu abu hanifa ya ce al'imanu iqrarun billisan wa tasdiqun biljinan wal iqraru wahdahu la yakunu imanan imamu abu hanifa ya ce al'imanu iqrarun billisan kaga shi imani furuci ne da harshe wa tasdiqun biljinan gaskatawa da zuciya ina fata an gane tasdiqun bil jinan gaskatawa na zuciya wal iqrar wahdahu yadda kadai la yakunu imanan baya sa mutun ya zama mumini kaga nan ya cire maka abu wato talib a ciki abu talib a zuciyarsa ya yadda da annabi muhammad annabi saboda tun lokacin da ya ɗauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yaro ya kai shi sham ko ya haɗu da buhaira wannan malami daga cikin malaman yahudawa ya ga girgije na bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana mai inuwa kuma ya ga manzan Allah ya zauna a wajen wata itaciya gindin wata itaciya a ka'ida tunda Allah ya nufi wannan itaciyar babu wanda ke zama a jikinta sai annabin Allah ina ba ta gane duk wanda ka ga yazo yazo na a wurin zaka ga annabin Allah ne da ya ga manzo Allah sai ce lalle wannan yaron shine annabin karshe kaga Abu Talib ya yadda ko bai yadda ba kaga ya ji a bakin wa wani wanda ba ma balarabi ba ba yahude sai ce ina jiye maka tsoron kada yahudawa su ga yaron nan saboda hasadan cewa ba a cikinsu yake ba su kashe shi kamar da shi gida shi ma da kansa ya ce wala kada alimtu anna dina muhammadin dina haq ya ce ni fa tabbas na san cewa addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine addinin gaskiya laula malamata la surtu mri'an minhum ba dan zargi ba ni ma da ɗaya daga cikin su ne kaga kenan yadda da addini a zuciya baya sa mutum ya zama ne musulmi sai yayi ne sai yayi furuci bayan furuci kuma sai yayi ne aiki amfani shi matsalan wannan magana malam ya ɗauko shi ne a cikin kitabul wasiya ma'a sharhiha shafi na biyu malam yace wa naqalahu at-tahawi an abi hanifata wa sahibaihi yace ya naqalto wannan maganar har ila yau daga Abu Hanifa shi karan kansa Nu'man bin Thabit al-Kufi Allah ya ji kansa da rahma da kuma ɗalibansa guda biyu Muhammad bin Hassan Shaibani da Alqadi Abu Yusuf ina fata an gane Yaqub bin Ibrahim to ne malam yake cewa wannan maganan ya ɗauko shi a cikin aqidatu fahawiyya ma'ashar sharhiha shafi na 360 wa qala abu hanifata imamu abu hanifa har ila yau ya ce wal imanu la yazidu wala yanqus imani baya karuwa baya raguwa kaga nan ya saba wa ahlus sunna saboda akwai nassi na hadisi ƙarara, da nassi na ayoyi da ke nuna karuwan imani da kuma raguwarsa misali Allah madaukaki ya faɗi dangane da ashabul Kahafi inda yake yabansu sai ce innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda yace su fa ashabul kafin nan matasa ne yara ne matasa amanu bi rabbihim sun yi imani da ubangijinsu sai Allah ce wa zidnahum huda sai muka ƙara musu shiriya kaga sai nuna me imani na me yana karuwa to duk abinda kuwa zai karu dole me zai iya raguwa haka ne wannan kenan wa yazdada alladhina amanu imanan ma imani Allah ce waɗanda suka yi imani ya ƙara musu imani tare da imaninsu kaga sai nuna me imani na me yana ƙaruwa ko ayoyi a wannan babin suna da yawa idan ka koma hadisi hadisin abu huraira wanda imam al-bukhari da muslim sun rawaito sa wanda dalilin hadisin imam al-baihaqi ya rubuta shu'abul iman nasa shine al-imanu bid'un wa sittuna shu'ba wa fi riwayatin al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء من الإيمان كاغون يا كاو تعريف الإيمان أو جمع السنة والجماعة من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم يكتوى الإيمان في بضع وستون شعبة إيماني ينكي تايا بيو هرس التند أنكيني a wata ruwaya ya ce yanki saba'in da ‘yan kai ne a alaha ƙololuwar imani ƙaunu la ilaha illallah shi ne mutum ya ce la ilaha illallah kaga furuci kenan ko? ɗaya kenan sai ya ce wa imatatul aza anil tariq da kuma kawar da cuta daga hanya kaga ne aiki kenan ko? sai ce wal haya'u minal iman sannan kunya wani yanki ne na imani kaga kunya a zuciya yake kaga yanzu an samu qaulul lisan i'tiqadul qalb ko sannan aka samu ne amalu bil arkan kaga an samu tarifin imani da ahlus sunnati wal jamaa suka yi amma imamu abu hanifa sai yace imani baya karuwa baya raguwa wannan kuma kuskure ne daga gare sa saboda tasirin zamansa da malaminsa Hamad ibn Abi Sulaiman sai ya kasance shi ma ya ginu da aƙidan murji'awa ta yanda shi ma bai sani ba ina fata an gane wannan magana mala ya dauko sani a cikin kitabul wasiya ma'a sharhiha shafi na uku qultu malam yace sai nace wa kenan ustaz doktor abdurrahman al-khamis au khumais shine ke magana yanzu yace qawluhu fi adam ziyadati al-iman wa ne yace maganan da furucin da imam abu hanifa yayi akan rashin karuwan imani da raguwarsa wa qawluhu fi musamma iman da kuma maganar da yayi akan ne ake nufi da imani wa annahu tasdiqun bil jinan wa iqrarun bil lisan cewa imani gaskatawa ne da na zuci da kuma furuci na harshe ko kuma tabbatarwa na harshe wa annal amala kharijun an haqiqatil iman cewa aiki ya fita daga haƙiƙanin imani qawluhu hadha malam yace wannan maganan da ya furuta huwa al-fariqu بين عقيدة الإمام أبي حنيفة في الإيمان وبين عقيدة سائر أئمة الإسلام مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والبخاري وغيرهم والحق معهم لن يتي وأنم furucin da ya fito أبو حنيفة فارق الفارق بين عقيدة الإمام أبي حنيفة al-Imam tsakanin aƙidan Abu Hanifa fil iman a wajen imani wa baina aqidatu sa'iri a'immatil Islam da sauran jagorori na musulunci ana aka saya bamban da Abu Hanifa dukkansu sun ce imani furuci ne da ƙuduri a zuciya da aiki shi kuma ya ce furuci ne da ƙuduri banda aiki dalilin tasirin wa zama da malaminsa ina fata an gani sai malam ya ce malik da imamu malik wa shafi'i da imamu shafi'i wa ahmad da imamu ahmad bin hanbal wa ishaq da ishaq bin rahuya imamu alim mai sabur walbukhari da kuma imamu al-bukhari wa ghairihim da waninsu wal haqqu ma'ahum kuma gaskiya yana tare da wa'annan malaman da muka ji sunayensu su ne suke daidai imamu abu hanifa ya yi kuskure a nan saboda yadda ya kasa imani ya saba wa yadda manzo Allah ya karantar da al'ummansa yadda ya karantar da sahabbai yadda sahabbai suka karantar da tabi'ai yadda tabi'ai suka karantar da atba'ut tabi'ina saboda haka shi ma kuskuren da ya samu tasirin zama da malaminsa malaminsa ma haka yake faɗi to tunda malaminsa na faɗi shi ma sai ci gaba da ne faɗi akan haka sai malam yace wa qawlu abi hanifata maganar da imamu abu hanifa ya faɗi mujanibul lisawab ya saba wa daidai wa huwa ma'jurun fil ne sai malam yace amma fa zai samu lada a hali guda biyu wani irin hali ne guda biyu shine yayi ijtihadi sai ya kuskure ina fata an gane to zai samu ladan ijtihadin da yayi ina fata an gane amma yayi kuskure to ni da kai da muka gano cewa wannan furucin da yayi ba daidai bane ba za mu ce tunda bujimi ne daga cikin bujiman malaman musulunci yayi wannan furuci za mu rike maganarsa a matsayin dalili sai mu ajji anan Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ji kansa da rahama amma anan ba za mu bi shi ba me yasa saboda ya saba wa asali wanne ne asali shine wanda manzo Allah ya zo mana da shi an fahimci matsalan to dan mun ki bin maganarsa wannan ya sa a furuta a ce ko mun rena shi a'a ina fata an gani ai mun bi ma karatunsa ne ai daman ya ce idan kun samu hadisi ya inganta kuma magana na ya ci karo da hadisin ku bi hadisin to yanzu mun bi maganar da manzo Allah yi sallallahu alaihi wasallam sai muka ajiye maganan abu hanifa mun bi karantarwan abu hanifa kuma mun bi karantarwan wa kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane an fahimci wannan matsalar yawwa sai malam yace wa qad zakara ibn abdul bar wa ibn abil izz ما يشعر أن أبا حنيفة رجع عن قوله والله أعلم يتي حقيقة ابن عبد البر ya ambata a cikin littafinsa a tamhid sharhin da wa muwadda malik da kuma ibn abi'in a cikin sharhin da yawa aqidatu tahawiyya ma yush'iru anna aba hanifata abinda ke nuna cewa lallai abu hanifa raja'a an qawlihi ya tuba daga wannan fatawar wallahu a'lam malam yace Allah shine mafi sani malaman sunna sun rabu kashi biyu akwai waɗanda suka ba shi uzuri cewa imamu abu hanifa ya tuba ya bar wannan fatawar ya koma irin fatawar da imamu malik da imamu shafi'i da imamu ahmad da ishaq bin rahuya da kuma su imamu bukhari da sauran manya-manyan malaman musulunci suka ba da fatawa a kai irinsu shine ibn abdulbar da kuma ibn abi'is suna daga cikin wanda suka ba shi uzuri akwai kuma sauran malamai ba su ba shi uzuri ba sun ce na yi kuskure a wannan gabar tunda a cikin kasa-kasan murji'awa akwai murji'ar da ake dangana ta zuwa gare shi shi abu hanifa ana kiranta murji'atu abi hanifata wannan sai nuna kenan bai tuba ba ya da yi kuskure haka wa'ansu daga cikin malaman sunna a suka ɗauka to mu sai mu ɗauke shi a mafi kyawu ko cewa ya tuba ina fata an gani ya bar wannan fatawa saboda haka ya dawo ya bi abinda sauran malamai na sunna suke akai in ma muƙaddara yayi yi kuskuren ne yana da lada dan ba da ganganye ba ina fata an gani tasirin zama da wa malaminsa ne sa yake bada da wannan fatawar ji matsalan to wannan shine bayanin da malam ya koro shi wannan bayanin ya dauko sa ne a cikin at-tamhid libin abdulbar shata wato mujalladi na tara shafi na ɗari biyu da arba'in da bakwai haka kuma ya zo a cikin sharhul aqidatu sahawiyya shafi na ɗari uku da casa'in da biyar to wannan shine gabar da ya kamata mu kwana a kai idan Allah ya raya mu insha Allahu a majalisi na gaba sai mu tashi akan wato sabon ah, gaba wanda malam ya kawo mana a nan zantuttukan imamu abu hanifa akan sahabbai ni imamu abu hanifa ya faɗi akan sahabbai shin ya kare mutuncin sahabbai ne ya faɗi irin abin da ahlus sunna ke faɗi ko ko ya faɗi akasin haka za mu ji cewa aqidan abu hanifa akan sahabbai baya zagin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata a nan gaban ya kamata mu tsaya insha Allah subhanahu wa ta'ala فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك in akwai mai tambaya to shi kenan in kuma babu insha Allah za mu rufe karatun ganganci kuskure shine kai abu baka san cewa wannan abin ba daidai bane kai a iya shi shine daidai ina fata an gane shine kuskure ganganci kuwa shine ka san abin ba daidai bane kuma ka yi shi an gane wannan shine ake kira ganganci yawa shi kuma kuskure kana yin abin amma kai a iya saninka daidai kake yi sai daga baya a ce ma wannan abin ba daidai bane saboda ai Allah ya ɗaga wa al'umma kafa akan irin wannan rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya Allah kaka kama mu da laifin da muka yi akan mantuwa ko akan kuskure kai kana ganin kaman daidai ne kana yi sai daga baya sai zo bayyana gare ka wannan abun ba daidai bane to me ya kamata ka yi sai ka bari amma yanzu matsala haka abin yake shine bambancin daidai a kuskure da ganganci shi wanda ke yin kuskure bai san cewa abun ba daidai bane kuma yana yi amma iya saninsa yana ganin abin daidai ne shi kuma mai ganganci ya sani cewa abin ba daidai ba ne kuma yake yi kaga akwai bambanci ko? yawa Allah ya samu dace wa alaikum salam na'am hamad ibn abi sulaiman na'am tabi'i ne tabi'i ne saboda ya yi karatu a wajen tabi'i kafin tabi'ai sun rabu kashi biyu akwai alkabir akwai asabir to ya yi karatu a hannun ibrahimun naka'i ibrahimun naka'i ko babban tabi'i shi kuma ibrahimun naka'i ɗalibin abdullahi ɗan mas'ud ne babban sahabin manza Allah wanda ya fi kowa sanin dalilin saukan aya a ƙur'ani wanda shi ne gwamnan kufa ina fata ka gane yawa kuma alaramma ne makaranti ne gangaren ne eh wa alaikum salam na'am na'am eh idan mutum ya yi kuskure a wajen karatu sai aka mai gyara ina fata an gani to wajibi ne idan ya dawo wajen karatun sai ce jama'a ciye bayanai da na yi ba daidai ba ne an samu wani daga cikin ɗalibai ko malami daga cikin malamai ya tsanka yadda ni maganan da na faɗi ba daidai ba ne saboda haka wanda yake daidai shine kaza da kaza da kaza da kaza da kaza na janye maganan nan da na faɗi wanda yake nan na faɗi kuma ya san waɗanda suke nan yanzu na faɗi amma ba sa nan ya gaya musu cewa wannan bayanin da na yi ba daidai ba ne kasi amfani da shi wannan shi ne ƙahida. amma idan ya ƙi gyarawa ya kafu ya kuma an gyara mai kuma ya tabbata kuskure ne to ya zama girman kai ina fata an gane to wajibi ne wanda ya san cewa ya yi ba daidai ba ya fito ya gaya wa jama'a cewa waje kaza fa wani kaza abin da ya faɗi ba daidai ba ne shi ne gaskiyar magana ina fata an gane saboda amana ta ilimi wa alaikum assalam in a wurin da yake karatu ne ya faɗi cewa wannan bayanin da aka yi jiya ba daidai ba ne ina fata an gane ba daidai ba ne tun da daman shi da ya kuskuren daman shi ake so ya gyara a da kuskure ne yana da uzuri in kuma aka ganar da shi kuma ya ƙi gyarawa to ya wuce ya fita daga kuskure ya koma ganganci to yanzu za a tsaya ne saboda kiyaye mutuncin addini ba shi ba saboda addinin ya fi shi ina fata an gani addinin ya fi shi saboda haka yanzu mutuncin addinin za a kiyaye ba shi ba an fahimci matsalar Allah ya samu dace na gani shi kenan ko eh babu laifi Allah ce wa kazalika nufassilu alayati ayati wa litastabina sabilul mujrimin haka muke fayyace ayoyinmu saboda tafarkin mutanen da suke mutanen banza ya bayyana ina fata an gane da dai bai yadda bane cewa abun ba kuskure ba to kaga yana buƙatan atta'anni misali ya bada fatawa ne sai wani ya zo ya ce mai amma fatawan nan ba daidai bane aka kakkawo mai wasu dalilai sai ce shi bai gamsu da wannan dalilan ba kaga wannan akwai bambanci ya yi tawakkufi kenan amma ce matsalan sai zuwa lokacin da wa'ansu dalilai suka tabbata gare shi cewa abin da ya faɗi ba daidai ba ne sai ya taraju amma matsalan kuma kai da ka zo ba za ka ce ai tun da ka gaya mai za ka zo ka warware ba a'a sai ka yi ƙoƙari ka fahimtar da shi har ya gamsu in ya gamsu shi ya zo ya warware ina fata an gane daban ne a isar da saƙo. an gane bambancin akwai bambancin ka gaya wa mutum bai gama gamsuwa da dalilan ka ba yayi ya yace a'a ni wannan abin na yi tawakufi zan yi bincike a kai. ya sha daban da kai kuma za ka yi gaggawa ka ce za ka warware tunda yanzu sai ka bi shi a hankali in ya gano ka naƙasha shi ku tattauna har lokacin da ya gane yana ganewa shi kenan shi ya zo ya warware ina fata an gane wanda ya faɗi magana in ya zo ya warware ya fi tasiri akan wani ya zo ya faɗi amma da matsalar an gane yawa kuma daman kai ba wai ka aibanta shi ba ne bukatarka bukatarka daman ya gane gaskiya don ya isar da ita ko sai aka samu kuskure to ka bari lokacin da ya gane ya yi tawakufi ya ce shi ya yi tawakufi sai ku yi bincike har lokacin da ya bayyana gare shi sai ya zo ya warware da kansa a ba zai zai yi tawakufi ne ai zai yi tawakufi ne in ya ci gaba da ba da fatawa a kai to ya nuna kenan girman kai ya shigo ya nuna baya son gaskiya to a nan ne za a warware fatawar an gane abin yana da ka'ida wannan ka'ida ce a wajen ka'idojin da malaman usul suke amfani da shi to amma mafi galibin mu a yau ba mu amfani da wannan Allah Allah muke mu kuskurantar da malaman mu Allah Allah muke mu kuskurantar da abokan mu na ilimi ɗaliban ilimi ko saboda a ce kai wani yana da bincike wani yana wannan ba daidai bane abu ne wanda ake bin shi a hankali ina fata an gani Allah ya sa mu dace na'am na'am eh eh idan malami ya bada fatawa cewa ana aure sama da guda hudu sai a turke shi ina ya samu dalilin farko kenan ko abokansa dalibai, ilimi ko malamai sai su turke shi ina ka samu wannan dalilin a tattauna da shi ta yanda kila shubha ce ta shige shi ya ka turke shi aka fahimtar da shi aka nuna mai kuskurensa sai a ce janye fatawar in ya ki janye fatawar to wajibi ne kowane malami ya faɗi cewa fatawar da malam wane yake badawa a waje kaza a kan kaza ba daidai ba ne kuma duk wanda ya ji kada ya yi amfani da ita ba mutum ɗaya ba dukkansu wajibi ne su abin nan saboda mai kiyaye addini ina fata an gane in ma akwai dama sai a hana shi ma ba da fatawa a wannan gari kwata-kwata a hana shi ba da fatawa saboda zai yi barna mai hukun gyara saboda hibban liddin kiyaye azini sai a hana shi fatawa a wannan garin in a wannan ƙauye ne a hana shi fatawa a ba da fatawa a wannan ƙauyen a wanda suke cewa me yasa suka musu ya nuna ba su san addini ba ai kiyaye mutunci saboda ai malami ne yana da tasiri a zukatan wa'ansu daga ciki akwai wani in ba shi ya faɗi ba duk duniya ba wanda zai gaya mai kuma ya gamsu ba daidai ba ne wannan ba sunna ba ce Allah ya shirye shi eh wannan ba daidai ba ne wajibin kenan a hana shi kenan kaga bannan ya fara naso kenan ko ya fara naso in aka gan shi ya yi biyar wani ma ba zai ce ne zai yi biyar ko wani ma zai yi wani ma zai yi kaga an abin nan to wajibi ne a dakatar da wannan malami daga ba da fatawa daga makarantarwa saboda zai ɓannata zai halaka mutane wannan shi ne ka'ida a musulunci Allah ya sa mu dace kuma Allah shiryar da mu Allah ya ba mu ikon aikata daidai a duk lokacin da muke gudanar da al'amari na addininmu kuma ya sami shi domin sa kuma ya karba mana fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum